Babban jami'ar adawa a Najeriya wato APC ta gudanar da zaɓukan fidda shugabanni a matakin jihohi a ƙoƙarin da take domin tunkarar zaben shekara ta 2015. A jihar Gombe ga misali jagoran jam'iyyar kuma tsohon gwamnan jihar Sanata Muhammad Danjuma Goje shine ya yi kallabin shirin gudanar da zaben wani jigo a jam'iyyar kuma tsohon mataimakin kakakin majalisar tarayya usman bayero na faɗa ya yi tsokaci game da karɓuwar jam'iyyar a jihar gombe abinda muka gani a za ku iya ba da labarin cewa canji kamar ya zo ne a jihar gombe illa dai ana jiran lokaci ba za a ba da mulkin nan a watan hudu ba na wannan shekaran sai a watan biyar na wani shekara to za mu haƙura mu jira wancan lokacin in allah da za a karbi mulkin nan a hannun pdp da ya hannun apc maji daɗin gombe injiniya sa'adu abubakar abdullahi jigo ne a jam'iyyar apc ɗin wanda ya ƙaure cewa zaben da aka yi ko meye dalilansa to dalilin mu dai shine ƙaishin fiɗin zaben shine world congress da delegates tunda ba a yi shi ba kaga ai in mun shiga na jiha din kamar mun yi amai ne mun lashe ka kaurace ma wannan shiga zaben da aka yi Ka ma bar ita jami'ar apc kenan a ni da gidana ka ce in bar jam'iyyar apc shi da ya shigo ta bayan gida ne zafi da ni daga gidana ai da ni da magoya bayana muna nan daram a cikin jami'a to sai dai kuma in ji cewar muhammad inuwa yahaya wanda ake ganin da shi za a fafata a shekara mai zuwa ya ce an gudanar da zaɓuɓɓukan bisa adalci a bayyane. An yi abun nan zahiri a bayyane kuma cikin adalci. Bisa tsari an ce a yi maslaha. In aka yi maslaha aka samu haka ma sai an je ga 'yan jam'iyya sun gwada amincewarsu. Akwai wanda yake ba mu gansu ba kuma jigajigai ne kuma jami'a APC din nan. Kenan har yanzu dai akwai baraka. To ni ba zan ce ba domin har ga Allah ban ganta a gaba na ba. Kuma duk wanda ya ce yana da wani korafi dama magani ɗan siyasa ya ƙuri'a ne. Eh. To ga akwatin nan ka jefa ba ka jefa. to sai dai kuma a jihar bauchi an samu rudani wajen gudanar da zaben sabili da karar da wasu 'yan jam'iyyar suka kai kotu domin ta tsaida yin zaben daga bisani dai an gudanar da zaben cikin dare zuwa wayewar garin yau lahadi ana kuma jiran sakamakon zaben ne a lokacin da nake hada wannan rahoto abdulhamid muhammad muda amurka daga bauchi a najeriya